الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله إنا مكة عيشة إنا مكة بيا إنا إنا ناكل لتافي مانا أستاذ إنا ناكل لتافي شو رايش أكما مانا شو رايش أكما وردنا إنا ناكل أستاذ إنا أه إنا ناكل أنا ألقاك مانا ina za mu tashi aka ce ina ne kasa alama ko ba kanan kaje botan kasa ko ina ne na muna bota mu ni kasa abin na riga sun rikici ba ko ina ba mun fara alhamdulillah ko eh za mu tashi alhamdulillah ne ko mun yi bismillahir rahmanir rahim ko ko ba wanda ko ba ga inda muka tsaya ba mu rufe shi a mun gama mun gama rahmanir rahim ko mun gama ar-rahman za mu tashi alhamdulillahi rabbil alamin ko a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتافي المصباح المنير ما لنا تنصنتو منا kalmomi daga cikin wani littafi na tafsirin ibn kafir bayan mukaddima da abinda bismillahir rahmanir rahim ya tattaro yau malam zai fara fassara mana fatiha alhamdulillahi rabbil alamin to sai ya ce maana alhamdu maanan alhamdu yabo maanan alhamdu yabo qaala abu ja'far bunu jarir abu ja'far bunu jarir ya ce ma'ana alhamdulillah ma'anan dukkan yabo ya tabbata ga Allah me ake nufi da alhamdulillah sai ce a shukuru lillahi khalisan to godiya tsantsan godiya Allah yake godewa duna sa'iru ma yau domin dunihi koma bayan abin da ake bauta mawa wanda ba Allah din ba wa duna kullu ma bara'a min khalqihi hakanan koma bayan duk wani abu wanda ya fita na daga halittun Allah subhanahu wata'ala me yasa ake yaba ma Allah koma bayan duk wani abun bauta koma bayan duk wani halitta bima an'ama ala ibadihi minan ni'ami abinda yasa ake yabo gare shi saboda ni'iman da yawa bayansa daga cikin ni'imomi allati la ku hal adadu wanda kirga bai iya kiyaye shi mutum ya ce zai kirge ni'imomin Allah to kirga bai iya bai iya ididdige ni'imomin da Allah ya maɗan adam ni'imomin Allah ba su kirguwa ai an ce walau an ma fil azumi shajaratin ko an aqlamun wal bahr yamudduhu min ba'di abu abhurin ma na nafidat kalimatullah inda za a ce ruwan teku gaba ɗaya zai koma wada bishiyoyin duniya gaba ɗaya za su zama alƙalami a fara rubuta imomin Allah da kalmomin Allah to ba sai ruwan teku ya ƙare ba gama ba in ma da za a sake zuwa da ruwan tekun so bakwai to ruwan teku zai ƙare ba gama rubutu ba ka san ko kalmomin Allah na da yawa ko to ni'imomin Allah in aka ce za a kirge su to kirga ba zai yiwu ba ba zai kirgu ba wala ya yashtitu bi adadiha ghayruhu ahad babu wanda ke iya kewaye adadin ni'imomin Allah sai shi Allah shi kadai fi tasihi al-alati li ta'atihi wa tamkini jawarih ajsam al-mukallifin li ada'i fara'idihi wajen samar da nagartaccen ni'imomi domin yi masa da'a da tabbatar da gaɓoɓin jikin ɗan adam domin tsaye da farillansa ma amma ba sata lahun min duniya home min rizki bayan abin da Allah ya shimfiɗa wa ɗan adam a duniyan ɗan adam na arziki wagazzahum min na'imil aishi min gairi hu min minhum zalika alaihi, sannan da abin da ya basu na giza ko gazahum min na'imil aishi abinda Allah ya ci da mutane ya ba su na arziki na nagartar rayuwa min gir istihqaqin minhum zalika alaihi ba tare da wai sun cancanta ba ya ba su ne kawai ganin daman sa wa ma bahum alaihi wa da'ahum ilaihi min al-asbab mu'addiyati ila al khulud fi al-maqam da abinda ya fadakar da su kuma ya kira su zuwa gare shi ne daga abin da zai sanya su samu dawwamamman ni'ima a ranar tashin alkiyama fali rabbin alhamdu ala zalika kullihi awwalan wa akhirat yabo ya tabbata ga Allah ga waɗannan abubuwan gabaki ɗaya farko da ƙarfi dan lahul fil ula wal akhirah haka ne ko wannan malin ya ya hada abubuwa da yawa ne a nan wurin amma kuma sakon kwara ɗaya ne yana so ya ce ne a wannan fakarin shi Abu Ja'far ma'anan yabo shine godiya tsantsa Allah subhanahu wa ta'ala ke ma kuma bayan duk wani abin da ake bauta mawa kuma bayan duk wani halittar Allah saboda ni'imomin da Allah ya yi wa ɗan adam ba zai kididdugu ba sai dai shi karan kanshi wanda ya ni'iman ya kididdige shi banda irin nagartaccen wato abubuwa da ya don mana na lafiya don mu tsayu da ɗa'a da gabbai lafiyayyu don mu da farilla da duniyar gaba ɗayanta da aka shimfiɗa mana ita duk abin da ka gan shi a duniya an halicce shi ne don mu shi sanya malamai ka ji suna cewa abun kunya ne mutum ya zama abun duniya ya wahal da shi abin da aka halatta da kai kuma shi ya koma yana wahal da kai sannan ga hanyoyin da Allah ya buɗe mana masu sauƙi na imani da tauhidi da tsayuwa akan ibada domin mu samu ni'imar lahira ta har abada saboda haka yabo ne ya tabbata ga Allah ala a farko da karke shi ya sanya da hisabi aka gama sai a ce wa qila alhamdulillahi rabbil alamin an gane ko saboda haka wannan shine abin da malam yake so ya a nan wurin in magana Abu Ja'far bai fita ba wa qala ibn Jarir rahimahullah alhamdulillah sana'un asnabihi ala nafsihi in ba gane alhamdu ba yabo ne wanda Allah subhanahu wataala ya kanshi na nuna isa wa fi dimnihi amara ibadahu an yusnu alayhi a ciki sai ya umarci bayansa su masu rika yaba masa faka annahu qala kai ka ce ne abinda Allah yake cewa qulu alhamdulillah ku ce yabo ya tabbata ga Allah an gane ko asalin kalman Allah ya ware kansa ne sannan sai ya umarce mu mu ce wa qarqila inna qawla alqa'il alhamdulillah amma wasu malamai sun ce idan mai magana ya ce yabo ya tabbata ga Allah sana'un alaihi bi asma'ihil husna wa sifatihi al'ula wato yabo ne ga Allah saboda sunayen nan nasa masu kyau da siffofinsa masu girma saboda Allah na da wasu sunaye yana da wasu sufofi wanda yake na nuna isa kuma shi ya cancanci waɗannan sunayen shi ya cancanci waɗannan sufofin, koma bayansa yanzu za ka gane Allah ya cancanta ko ya wajaba a yabe shi saboda irin sunayen shi da siffofin shi sunayen shi da siffofin shi su suke fassara shi domin shi Allah ba wanda yake maka bayanin sa sai kansa sai ko sa. ba wata hanyar da zaka iya bi ka iya tantance ka gane wane ne Allah kai bayanin Allah sai dai in Allah ya bayanin kanshi ko kuma annabin sa ya bayanin sa to a cikin sunayen sa da sa suna ba da gudunmuwa mai karfin da tsoron tantance wane ne Allah in ka ɗauki sunan Allah kwara ɗaya ka ɗauki siffan Allah ƙwara ɗaya ka tsaya ka mulmula ƙwaƙwalwanka kawai sai ka ga lallai yabo ya cancanta ba wanda ya kamata a ba sai Allah yanzu ka ɗauki sunan Allah ne da siffofin Allah da siffan Allah alimu suna ne na Allah alimu siffa ce ta Allah kuma siffan ma da sunan da ya tarayya da halittunsa tunda a can bayan mun yi bayani akwai sunan Allah da bai hada shi da kowa ba akwai sifar Allah da bai jingina ma kowa ba akwai sunan Allah da ya jingina wa kansa kuma ya san ma to wannan siffar ma wanda zaka iya dauka ko wani sunan zaka dauke ta kaman karama ya ya ya sanya ma kansa sunan kuma ya siffanta kanshi da wannan sufan kuma ya dan san maka akan ce mutum ai mai ilimi to ilimin Allah zaka kurkusa ma zaka dace da irin ilimin dan adam yanzu ka kalli kowane bangare na ilimi ka ga yanda masu ilimin suka suka kai ruwa suka kai mari suke fafatawa yanzu ka ga masu ilimin bincike na lafiya kadai ka je ka ga kayayyakin da suka tanada ƙasa zuwa ƙasa ka ga ana ƙoƙarin a gano wani ɗan virus da wata ya cuta ya ƙarama ka ji an ce wannan za a shiga wannan akwati in an gama wannan akwati za a shiga wannan akwati za a sa kaya iri kaza su karan kansu kayan zaren da aka yi sun kaji hidiman ilimin da Allah ya ba dan adam aka yi wannan rigan ba karamin karatu bane aka kera shi aka zo aka sa waɗannan na'urori ana gogara a gano wata 'yar halitta tana motsi a daidai wuri kaza za ka gane an tanaji haske iri kaza haske iri kaza zai isa a gano kaza haske in yake kai kaza zai isa a gano kaza ilimi ne fa na bincike na lafiya akwai wanda yake ilimin shi ba na binciken lafiya ba ne haka za ka rika ganin kowane ɓangare na ilimi in ka ɗauke shi ka sa shi sai ga ya isa aiki ya isa aiki kuma a wannan ilimin zai iske kai ba komi ba ne to duk waɗannan ilimin ka haɗa gaba gidan su kuma ilimin Allah ne ba kuma wannan ilimin da ke cikin wannan ƴar ƙasa kenan wannan duniyan duniyan gaba ɗaya kwara nawa take sama ta ɗaya gaba ɗaya ta ɗauke ta ka jefa ta a teku haka take in ka jefa ta a sama ta biyu to abin da ke sama ta nan ne wannan duniyan ne a ɗan wani gefe ilimin ka ya ɗan kai wani abu to ilimin Allah ya za ka siffanta shi shi sa ya ce ya cancanta a yaba mashi in za a yabu to shi ake ba wa sai ke ce alhamdu saboda irin sunayensa da irin sufofinsa da suka bayyana shi Allah yakan zarge mu ya ce wa ma qadarullah la qadrihi mun kasa qadara Allah ne hakika ne qadara shi mu gane sunan shi bane ba mu gane sufofinsa bane inda mun gane ba zai magana wani magana ba an gane ko ibn jarir kenan yake cewa ana yaba ma Allah ne saboda sunayensa da sufofinsa wa qawluhu ashkuru lillah sana'u alaihi bi ni'amihi wa ayatihi wa a wa ayadi wa a wa ayadihi wato shukuri lillahi sana'un alaihi bi ni'amihi wa ayadihi in kuma an ce shukuri lillah to me manci tsakanin alhamdulillah da shukuri lillah alhamdu yabo shukuru godiya wato wato yabo ne ga Allah subhanahu ala da ni'imomin shi da abubuwan da ya baka na jin daɗi ne yau da kullum to me bambancinsu su malamai sun tattauna akan menene bambanci tsakanin alhamdulillah da shukrulillah amma mutaakhiruna mutaqaddimuna kawai sukan yi bayani ne su bashi malamai mutaakhiruna sun kokarin su bambanci me bambanci tsakanin yabo ga Allah da godiya ga Allah to shine malam ya kawo shi a takeice yace alfarqu bainal alhamdu wa shukr bambanci tsakanin yabo da godiya wata haqiqo anna bainahuma umuman wa khususan abinda mota akhiruna suka cimmawa tsakanin waɗannan kalmomi biyu akwai umum da khusus akwai inda suka haɗu akwai inda suka rabu falhamdu a ammu na shukr akwai lokacin da yabo ya fi gamewa daga godiya min haitu ma ya ƙa'ani alaihi ta ɓangaren abinda suke faɗa mawa wato shi yabo ana yaban Allah ko an ji daɗi ko an sha wuya yanzu idan Allah ya jarabce ka rashin lafiya aka ce maka ya jiki sai ka ce alhamdulillah in kuma Allah ya beka da lafiya Allah ya wa'azata ka da lafiya aka ce ya ya na ganka shar sai ka ce alhamdulillah ko baka ne ba da lafiya da ciwo duk suna cewa alhamdulillah to amma a lillah sai inda ya baka ni'ima kadai shi sa nan malam yace falhamdu a'ammu min shukuri min haythu ma yaqa'ani alayhi inda suke fadawa a nan ake gane bambancinsu a inda suke fadawa a nan wurin alhamdu ya fi a shukuru li'annahu ya kunu ala sifatun lazima wal muta'addiya domin shi alhamdu yabo yana fadawa akan asifatin lazima wal muta'addiya siffan da kai kadai abin matsalan kai kadai ya shafa da ko muta'addiya da abun da yake ba kai kadai ba ma ya shafi waninka mun wannan kalmar ta zama kowa sai malam ce ta qulu hamituhu li furusiyatihi zaka iya ce mutum na yaba mushi saboda jarumtansa wannan lazima ne jarumtan akan shi yake zaka iya yaba mutum misali mutum ne zaka yaba mushi zaka ce na yaba mushi ala furusiyatihi saboda jarumtansa jarumta ya kansa ne ya kare haka ne ko wa hamituhu li karamihi na yabe shi saboda karamcin shi to karamci ai ba kan shi yake ba wani kyautata ma ta'addi kenan muta'addi hamdu haka yake zuwa yana zuwa lazimi yana zuwa muta'addi wa huwa akhassu to amma kuma ta wani bangare ba shi yafi fadi ba ke yake shi hamdu li'annahu la yakunu illa bil qawli domin shi alhamdu kuma ta bangaren fada furci to kuma shukur ya fi shi domin shi alhamdu wato ana faɗi shi ne kaɗai da baki amma a shukuru ana faɗi da baki ana yi da gabbai ana yi da zuci so da haka ta ɓangaren abin da ake yin godiyan da shi to a shukuru ya fi alhamdu faɗi an gane ko amma ta ɓangaren abin da a shukuru da alhamdu suke faɗa mawa to alhamdu ya fi a shukuru faɗi saboda shi alhamdu yabo yana faɗawa ayyukan da yake masu kyau a wurinka da maras kyau a wurinka don ba za a ce a wurin Allah ba shi Allah ko jirakan ka yi da ciwo a wurinka ne ba daɗi amma a wurin safa akwai dalilin da ya sanya ya jarabce ka so da ka wurin shi duk ɗaya ne da lafiyanka da rashin lafiyanka duk ɗaya ne a wajen Allah to to alhamdu yana faɗawa abinda kake so da abinda kai baka so abu mai daɗi da abu mara daɗi amma a Shukuru sai abu mai daɗi kaga a nan akan abin da suke faɗa ma alhamdu ya fi faɗi amma a abin da ake amfani da shi wajen tabbatar da alhamdu da a shukuru to a shukuru ya fi faɗi so da shi alhamdu baya zuwa kwata-kwata sai a harshe to amma a shukuru yana zuwa a harshe yana zuwa a gaba yana zuwa a ninya an gane ko shine yace wa huwa akhassu li annahu la yakunu illa bil qawli to wani bangare kuma ba a amu bane shi ba bai game ba ke ɗaya ki ta ɓangaren cewa shi ba a yin shi sai da baki wa shukuru a ammu min haitu ma ya ƙa'ani bihi sai malam yi kamar tikirari shi ko shukuru shi ya fi gamewa daga akhasu ta ɓangaren abin da yake faɗa mawa an amma ya ƙa'ani bihi abin da ake yi da shi li'annahu yakunu bil qawli wal fi'li niyyati wannan bayani ya gabata wa huwa akhasu ta wani bangare kuma ba game yake ba alhamdu ya fi shi hula ya yakunu illa ala sifatil muta'addiya sai a bangaren abubuwan alheri wala ya qala shakartuhu li furusiyatihi ko a larabci ne ba a cewa na na gode mushi saboda jarumtansa sai dai a Hausa amma a larabci sai dai a ce na yaba mushi ba a cewa na gode mushi mutum ya yi jarumta ya jinka sai ka gode mushi a ka yaba mushi dai wa ya yaqulu shakartuhu ala karmihi wa ihsanihi ilayya amma baka ce ka gode masa saboda abin da ya karrama ka da shi ko kuma ta zuwa gare ka hadha hasilun malan yace wannan shine abin da aka cimmawa alama harrahu ba'd mutaakhiruna wallahu a'lam zaka iske malamai suna kai ruwa rana akan bambanci tsakanin alhamdu wa shukr mutaakhiruna kamar yadda ce shi wannan takaitawa tawaye in ka duba sauran tafan sai ka iske a ta kawo hujjoji a ta kai komo a zuba shafi 10 20 30 وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الحمد تفيد الضم نكيد نكو تفيد نكيد الحمد نكيد الضم إن أنت الحمد يبو كيشيا زرجيني تقول له حمدت الرجل الرجل أحمده حمدا na yaba wa mutum ina yaba mushi yabo wa mahmuda abin yabawa fa huwa hamidun abin yabo ne wa mahmudun gayinan wa tamhidu ablagu min alhamdi a in an ce tamhid shi ya fi kai matuka daga hamdu walhamdu a amu mina shukur malam ya ce shi kuma wannan abu nasar kenan ya ce yabo shi ya fi faɗi daga shukuru wa ƙala fi shukuri an samu riwaya daga ismail bin hamad ya yi magana a abinda ake ce ma a shukuru godiya ya ce huwa sana'o alal muhsin bima aulahu min al-ma'rufi shine wato godewa wanda ya kyautata na daga abin da ya bada na abin kirki yuqalu al-arabta ana cewa shakartuhu wa shakartu lahu wa billahi afsahu akan ce na gode masa na yi godiya zuwa gare shi to a larabce daga ce na gode masa daga ce na yi godiya zuwa gare shi to na yi godiya zuwa gare shi shi ya fi wato ka ce lahu shi ya fi ba shakar Tuhu ba an gane ko wa ammal madhu to duka su hudu su biyun nan kuma sai zo da wata kalma ba kuwa yace amma madahu to madahu shi ma ba yabo ake cewa ba alhamdu ko me nace yabo ko ashkuru me nace godiya to madahu fa yabo wa zai yi ba mace shi da hausa da Allah ni dai hausa ta bata iya tantance min in bambance tsakanin alhamdu da madahu ba to kwarzantawa to alhamdulillah Allah saka da alheri in an ce madahu shine kwarzantawa wannan kalman zai karbu malam yace fa huwa ammu min alhamdi to shi yafi kuma yabawa bayan domin in kai sai ka yaba ne kake me kwarzantawa wannan yayi Allah ya saka da alheri li'annahu yakunu lil hayy wal mayyit wal jimad aidan shi kuma hamdu ay al madahu inda yafi hamdu shi yana kasancewa ma garaye da matacce da sandalare da komi bishiya ma sai a kwazanta ta ce kai tana mangoro ne binta suga bintan da ba suga ba ruwanka da ita haka ne ko Allah ya taimake mu kama yimdahu at-ta'amu wal makanu wa nahwu kaman ake kwazanta abinci da wuri da makamancinsa duk ana kwarzanta waɗannan abubuwan to anan kuma madahu ake cewa kaga a cikin mutaakhirun ga wani mutaakhiri kuma ya ƙara ƙarawa to kila kai ma ka tashi naka sharhin ka ƙara ƙarawa Allah ya taimake mu wa yakunu qabla al-ihsani wa ba'dahu kuma shi kwarzantawa ana yin shi ma kafin ma a kyautata maka kana yi kwarzantawa ma da a kyautata ma ko ba ka ne ma in ka kwarzanta sai kuma a kyautata maka kuma sai ka gode Allah ya taimake mu wa'ala sifatul muta'addiya wal lazima aidan saboda haka isma'il ibn hammad al yace to an gane ko Allah ya ce mu a da ko tauhidi mu karanta ai